Allah dai ya faɗi cewa mata masu kwalliya ne to kenan wannan yana nuna duk wanda yake da ya mace to sai kula da ita da ba ta kayan kwalliya da Allah ya ce au yuna yunashu fil hiliyati ba daidai bane ka haɗa yaranka maza da mata yar yarinya ta fara tasowa dole ka dan ta kudin hoda saboda sai da hoda dan kudin nan gyaran gashi ta tara gashi dole sai ka ta kuɗin da za ta gyara gashi yaran ka ka musu dinki ita bayan ka mata dinki sai ka ba da kudin hijabi da kudin gyale yanzu yaro zai iya tafiya sallar idinsa da dan silifas ɗinsa sa makaranta ma ba za a gane ba ita ko zai yi ba dole sai ka dan sai mata dan takalmi nasu na mata da yan jakukuna da suke rataya ba ko kobo a ciki amma sai an rataya ta duk inda ka ga jakar mace galiban ko ta roba babu a ciki <laughs> ko da yake sun ce wato na musa siriya ke haka kawai mutum ya ta rataye jaka yar yarinya karama karamar yarinya yar karama yar firit karama ba ko firamare da ta wa in ta wanka sai in za ta fita ko sallah ko na sai ce mama ina jakata sai ka tambaya me za ta jakar wannan yan jakukunan suke ratayawa ado ne a waman yunar sha'ofin hiliyatin kenan wata jakar ma malam ko mabudi babu a jikinta kawai hoton jakan ne ba inda ma za ka buɗe ka sa kawai rataye <laughs> ya taki Allah mai yi yadda ya ganawa Allah ya ce yanzu irin waɗannan halittar su ne za ku ce ‘ya'yan Allah a wa man yuna hin ya ce wa fil khisami ghairu mubin malan ce ja'altumuhunna lirrahmani waladan fa kaifa tahkumun ya za ku yi wannan hukunci a kawo kanku su faɗin a lokacin da ‘ya'ya mata fakinsu suke kafirai wa idha bushira a haduhun bil'unsa zalla wajhuhu muswaddan wadda huwa kazim idan an yi wa ɗayansu bishara da ‘ya mace yi ne zai yi yana cikin bakin ciki aka ce matarsa ta haifa masa ya mace amma abin mamaki kuma wai sai su ce wai wai kuma mata yayan Allah ne abinda ku a karan kanku ba kwa so sai ku dora Allah ba wai Allah baya baya son mata bane shi san ai Allah da 'ya'ya matan da 'ya'ya mazan ma duk bai cancance su ba ba sifarsa bane haihuwa lam yalid wa lam yulad to amma Allah yana buga misali ne abinda ku wato aka yi an danganta gare ku ku ba ku yadda sai kuma ku danganta wa Allah har buya ma mutum yake an ce an masa yi mace buya yana lullaba kansa baya so a gan shi a ce oh dan uwa ne ya abin kunya ayi ya mace aka haifa masa jahiliya kenan duk musulunci ne fa ya zo kori wannan abin amma abin mamaki matan wannan zamani wai sai a zo wani juyin juya hali wai ya juya musu nani wai a ce masu. wai musulunci wai shine makiyinsu ai ba addinin da ya sama wa mace yanci irin addinin musulunci babu gado da in an zo rabawa ba su mace duk inda aka yi mace a gida tana cikin tarkacen gado ita ma hada ta za a gaje ta ba wai ita ma ta zo ta tsaya ita ma ta ce a bata abin da babanta ya bari ba sai da addinin musulunci ya zo Allah ya ce lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa da ba a ba su gado akwai kabilun da saboda rashin hankali ma da rashin addini ma mutum sai ya gaji matar uban shi uba ya mutu ya bar mata ɗari ko ya bar mata hamsin ɗansa duk ya sa su a ɗaki ya ce nasa ne kuma ya ci gaba da kwanciya da su haka ba aka yi ta yi a jahiliya waɗannan arnan waɗannan kafiran wanda ba sa musulunci na haka suke ko masu kazanci abin ba kuma a yanzu ɗin nan akwai ƙabilan da har yanzu suna yi akwai garin da na je wa'azi a ƙasar benin aka gaya mu aka ce nan garin ba wani aibu ba ne don mutum uban shi ya mutu ya ɗauke mata baban kuma haka suke rayuwa Uban ka ya haihu da ita kai ma ka haihu da ita duk ba addinin musulunci ne zo ya canja wannan abun ya kora amma wai sai a zo wai mace wai wai ana nuna musu wai addini ya takura su a kamun wata yarinya iyayenta suna ta rikici da ita tana ta rikici da iyaye ga wani ya zo yana neman ta mutumin kirki mai addini da rufin asirinsa da aikinsa dan kwangila mai rufin asiri mai addini amma yana da addini sai ƙawayenta suka hure ta mata kunne suka ce karki aure shi wannan in kika aure shi kullum sai kin sa hijabi irin waɗannan ba a kallo a gidansu ba za ka ji kiɗa ba za ka yi rawa ba ba za ka ba za ka je fati ba ‘yan takurawa ne ‘yan tsananin addini wata ta yi kuka ta yi kuka ta zubar da hawaye gabawan Allah mai addini mai mutunci aka ritsa yarinya me yasa ba za ki aura ba tace san ba ta son sa da zance zance tace ai takura mata yan sa hijabi ne dole wai sai an sa hijabi a gidansu irin waɗannan ‘ya'yan fa ake da su suna yawo a cikin kagansu alan duk mutumin da tsautsi ya sa ya ɗebo wannan masifa ya zuba a gidansa ai ya shiga uku macen da take ganin cewa in ka ce ta lullube jikinta ka cuce ta ka takura macen da take ganin cewa in ka hana ta ikhtilati cakuduwa da maza da bayyana tsiraicinta ka cuce ta ka zalunce ta ka tauye mataki, ba mata aure bane na gaya muku kwanan nan wata ta kira ni mijinta ne ya mutu ba kwatsam ya fadi ya mutu tana cikin ni'ima da yalwa ka san ita me damu wata bayan ya mutu wannan zaman ta kama yanzu nan haka za a yi ta zama wata hudu da kwana goma na ce to me a ciki yanzu ma ko dan music mutum bai zai ji music ba mutum bai zai ji aflam mutum bai zai dan ga fima-fimai bai kalla na ce yanzu ki kira ni ni kike wannan tambayar wallahi malam har raina ya ɓaci sai na ga da gaske take yi ai an ce mata miji ya mutu ba a kallon fim ita babban damuwarta yanzu ba za ta ga fim ba sai ta yi wata hudu ba za ta ga fim ba kuma music ita tana da jin music tana jin kiɗa ita ba za ta ji ba ta yanzu wannan malam wannan matar a ce ita ka aura ka ajiye a gida ka ciyar da ita da safe da rana da daddare ya ba don kan na faɗi wani abu ba a ce ban kyauta ba na na faɗi wani abu ku kula da kyau yana cikin kuskuren da za ka yi kana ji na yana cikin kuskuren da za ka yi duk wanda ya kuskure ya je ya yi mummunan aure ka auro 'yan duniya ka ajiye a gida za ka yi kuka za ka zubar da hawaye tai ta gana maka azaba ta ƙi ta bi Allah kai kuma ubanka ya ce ka bi ta a yi haƙuri babanka je yana daudu ka yi haƙuri ka ce ka yi haƙuri kana gani tana barna wani ya ce duk yadda zan ce in tashi ta yi sallah ya ce wala ta tashi ba in ta ɗaga mayafiya ka ta yi sai aljanna ka daban aljanna ta daban in ya dawo zai fita kuma ta ce ba bada kudin cefa ne dole ya bayar ka ajiye rago ko doki to gwanda ma doki ya za ka hau shi kaɗan gwanda ma rago za ka yi shi kasuwa ka siyar suna nan sai addu'a akwai matan da tunaninsu kawai in ka ce su bi Allah su ka takura musu rayuwa don haka wallahi ina gaya muku akwai wanda ba sa yin kasuwa saboda wannan wannan ni ba zan iya irga muku sau nawa ne ta komin crossing wannan mashakil din ba sai Allah labe ta ba to ai Allah ne ya ce ai ya haƙuri binta sai haƙuri shi ma ba wani ya ce to ya zan yi Allah ne ya ce na yi Allah ne ya ce ki to ya zan yi ya haƙuri ya bi Allah ta bi Allah sai an ta rarrashinta yar rawa ce yar waka ce yar shiga biki yar waye da waye da sauransu shi yasa sau da yawan lokacin za ga mutum da kamala da mutunci ya ɗauko matarsa a mota in ka ganta yadda ka san karo ya ɗauko ku da kamalarsa da addininsa amma in ka ga shigar da matarsa yi wannan fa wai baya nan ba a'a yana nan shi zai kai ta unguwa yadda ka san karuwa yadda ka san yar fim ya ɗauko ta zabga kwalliya ta sa hoda ta ba damun ba hijabi ta makale ta matse ka san irin wannan ba yanda zai yi da ita shi kuma ya jarabtu da ita haka za ta rayu yana kallanta ya zo kuma ya ciyar da ita ya shayar da ita to mutumin da ka ajiye shi a gidanka shi bai zai bi Allah ba to kai dan me zaka bi shi ba za ki bi Allah ba ba za ki bi shari'ar Allah ba to ni ma ko ba zan miki biyayya ba kuma ni ma ba zan miki abin da ke so ba za ki bi Allah bismillah Allah za ki saba lakum dinukum waliyadi wallahi tawfiki ne malam wani abun ana faɗa za ka ɗauka ba zai faru ba kuma haka yake faru ai malam mutane kawai kai ta ganin su kawai suna tafiya ba kowane ne Allah ba shi dama yake iya sarrafa gidan shi ba azaba wasu azabtuwa kuma wannan harka ce malam ba alfahari a kanta sai yi auren ka gani tukunna ga yarinya yar firit shekara sha bakwai sha takwas motsi tsaya mijinta kaya guda rabke ke ya eh, magana ce ai kaza ce kai ji shi wallahi ba za ta yi ba ya nan ya ta barazana ta iska wa mutane a kasuwa ko a ofis ita ba da umarni ita doka ita muzurai ita fitina in ya je yariya ya shekara ashirin ita take dila shi kuma 'ya'yansa sun sani wani ya ce malam nayi nayi nayi nayi nayi na hana ta waya da tsofaffin samarin ta Na nayi kuka a gabanta na roƙe ta na tsuguna na ce dan girman Allah ni kishi ne da ni ba na so gigi cewa nake in na ji kina kokarin kina magana da wasu ta ita daina a gabansa za ta kira tana hira da wasu waɗannan fa su ne 'ya'yan da ake shukawa ake girbewa su ne ake sa su a gida ake yirri an kai maka kaya gida kai ta dariya ba kai aure bane shi san mu da muka riga muka yi mun san mun riga mun zurma mun fada <laughs> duk wanda kaga yana rawar kai a harkar mata bai aure bane ba in kai aure mata za su koya maka hankali yayi zai fita don Allah karki fita Ya ce wallahi sai ta fita Ya ce maganar ya zo gidansa ya ga wai matarsa ba ta nan ya tambaya bai isa ba ina kika je ina ruwanka to daman daman ka je ka auri mara addini duk wanda ije ya je ya auro yarinya mara addini wanda ba ta son addini to shi ya san me ya girba ta ka ba za ta yi ba ya ce wallahi malam ban san inda take zuwa ba na ce kuma kuna tare har yanzu ya ce tab ai malam kaunata da nake ya isa <laughs> na ce to ai kaga asara ta same ka kana kaunar wanda bayan son Allah ai tun da ba za ta bi dokar Allah ba to ya kamata kai ma ka ji ta fita a ranka imani kenan ba za ki bi Allah ba in ja miki aya in ja miki hadisi in hada ki da malamai ai miki sharhi kuma ba za ki bi ba sannan kuma in ji ina son ki a cikin zuciya ta har yanzu ai matsalar da gare ka ne ai ya rasa yadda zai yi shi wallahi kamar ma ya gudun hijira kamar ya kashe kansa ko ya kashe ta ne ko na ce ba ta taso ba baka da damuwa layi ɗaya ya biya ma bukata takarda da biro koyayyas koyayyas koyayyas ka miƙa wurin ba sa so a faɗi wannan abun amma dole a faɗa duk matar da aka yi aka yi ta bi dokar aure ta ƙi me ya saura shikenan sai ki gaba ki je ki auri wanda i dace da ki daman kowa ana ɗinka masa hula ne daidai kan shi ai kowa ana auna mai riga daidai kan shi daidai to kai wannan matar da ka auro ba daidai ka bace ta fi karfin ka ko ka fi karfin ta to duk wanda ka dauko shi kaga ya fi karfin ka ba za ka iya da shi ba kuma ba zai maka da'a ba ba zai biyayya ba lakum dinukum wa Hala firaqu baini wa baina ba wahala ba wani batin rai ba wani tashin hankali ba wani damuwa za ki zauna bismillah mu bi Allah tare za ki saba Allah ba zan zo in tara 'ya'ya da ke ba 'ya'yan musu waye gari su ga kina saba min ba za ki bi ne ba za ki ba Allah ba kama gabanki ma ba kowa yake iya yi ba wata mata annabi ya aure sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ɗakinta kamar yadda ake riwaya ya bata umarni ya ce ta yi kaza sai ta ce ta ce ita ta ce ita din bai san ita ya sarakuna wace ita Ya ce to sai ce ila haƙi bai haliki ya ce to tafi gidanku kat zance ya ƙari. a nan wani nan dinnan masallacin nan wani ya kawo mun abinan ɗinsa fatawa da iyalinsa me ya matsala ta ce wallahi yau malam shekara biyu da rabi tun da aka aure yarinya nan ta ki ta bada haɗin kai alaƙar aure ne da shimfiɗa ba ta bada da ita ba kafin na dawo ta sa sakata ya ce sai awa ɗaya na ƙwanƙwasa ƙofa ba ta buɗe ba bara kuma ta buɗe ba Bi isa je kusa da ita ba na ce kuma kuna tare ce to ya za a yi malam ku kuka ce a yi haƙuri <laughs> na ce to kaje ka ci haƙuri eh a to ai mutum zai iya yi ne ko ba ka bane ba ko dai aljanu ne da ke na san aljanu ne sai a ya za a yi da ke ko shaki ya ce ki to sai a barki ki zai ki aure shaki dan uwanki ko ba kya so to kai me kai ka kaje ka auro matar da ba ta san ka ko ta rena ka ne tana ga baka isa ba to kai me yasa ba za ka je ka auro daidai ruwa daidai tsaki ba Na san a cikin mutane akwai yan rawar kai mutum sai je gindiro abu akwai yarinyar da daga ganin ka ma kallon banza take maka ta rena ka tana gaba ka isa to me ya kai ka neman aure nan gidan a'a tun da kina ganin ke a sama kike a barin je nemi wadda za ta tsuguna ta gaishe ni to babu auren alfahari auren neman suna kuna nan za a yi ta gasa ku masara ma sai ta fi ku samun sauƙi wallahi a gidajen mu to wannan duk hali ne na mace da ɗabi'ar mace wanda ya karanta ya fahimta shi kenan wanda kuma bai gane ba to za a yi ta fama kura da nama jani in jaka Allah ce law sha'ar rahmanu ma nahu. wai kafirai ne suke cewa annabi da manzo ya zo yana musu wazi